A yayin da ake sa ran fara jigilar maniyata aikin hajjin bana daga Najeriya zuwa ƙasar Saudi Arabia a ranar 21 ga wannan wata da muke ciki, hukumar jin daɗin alhazan Najeriya na ci gaba da ɗaukar matakin daƙile duk wata ciwa-ciwa daga jami'an ma'aikatar alhazan a matakai daban-daban na Najeriya. A baya dai an sha samun irin wannan matsala musamman a wasu jihohin Najeriya. Alhaji Umar Bala babban jami'i ne a hukumar jin daɗin alhazan Najeriya da ya zo nan jihar Niger domin gudanar da wani taron bita ga ma'aikatan hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger. To kamar da kullum muke faɗi ita shi aikin haji amana ce duk alhajin da ya biya kuɗinsa don ya zo ya aikin haji wajibi ne mu ne hukumomin alhazai na jihohi da hukumar alhazai ta ƙasa mu tabbatar da cewa alhajin nan ya yi aikinsa idan wani mai aiki ma'aikaci ya noke ya bai yi abin da ya dace ba akwai amana a kansa. to gwamnatin jihar Naija ta ce a bana ta ɗauki matakin toshe duk wata kafar aikata ba daidai ba a hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger domin kauce ma aukuwar irin abin da ya faru a shekarar bara. Alhaji Tanko Baba Ahmad shine mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin addinai. Abubuwan da suka faru don an zauna an diba ya me yasa har haka ta faru to an gano dalilan kuma gane dalilan suka ɗauki matakin cewa to tunda haka aka yi yasa irin haka ta faru to ba za a sake haka ba duk wani abin da ya shigo yanzu a tura ma Nacom direct ba tare da irin yadda ake yin shi shekaru da suka wuce har aka samu matsala irin wanda aka samu last year ba. Sakataren jin daɗin alhazan jihar Niger Alhaji Shehu Barwa Beji ya yi ƙarin haske akan matakin da suka ɗauka akan wannan matsala. A yanzu ma da ake yanzu na haka akwai matakai wanda mun tabbatar ka bana maimakon mu ba APOs ɗinmu maimakon mu ba su risitai suna yawo da su suna rajistar mutane bana ban ba kowa resitai wa risitai suna karkashin mu nan. Envoys ne kawai za su bayar a can bayan envoys sun filin sun zo nan mu muke ba da resitai a nan. Sa'an batun har yanzu muna controlling maganan babu kashi ba a bada kuɗi kashi sai dai a kai banki. Kawowa yanzu dai hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger ta ce kimanin kujerun aikin hajji dubu biyu ne kacal ta sayar daga cikin kujeru dubu uku da ɗari biyar da arba'in da shidda da hukumar jin daɗin alhazan Najeriya ta baiwa jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.